jama'a assalamu alaikum ranar na yi magana akan daɗin shi daɗin lesbian da rashin daɗin shi to ko kun san daɗin lesbian yadda yake kuwa ko kun san cewa yadda mace da namiji suke daɗewa ba sa daɗewa kamar yadda mace da mace suke daɗewa saboda mace da mace ne su kusan awa biyu suna gamsar da juna har sai sun ji sun gamsu amma namiji in shi ne bai wuce ya minti goma ba ya ka ji ma mace ta daina sha'awan shi kwata-kwata saboda mace in ta fara tsotsan ma mace nono abin da ya ba abin ba kyau gaskiya jama'a <laughs> to shi ko namiji fa kawai illa iyaka ya biya bukatan shi to wannan daɗin mata suke gani suke wannan yanzu fa ko ina wannan abin ya bu wanda baka yi tunanin ba ma yana yi yana yi saboda irin daɗin da suke ji a abin yanda za ka ga mace tana shawa mace gaba suna shan nono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 wallahi sai mi awa biyu muna sex kai kafin ma ya shiga sai mu kusan awa ɗaya muna wasa ya sha nono ko ina kun fahimta to kun gani ta ya za a mace ta so namiji tsakanin da Allah to gaskiya dole ku je ku nemi magani dan ba fa lafiya ne da ku ba dan ni miji na da minti goma minti ishirin yake mun komai da tuni mun rabu ko kuma in je ina bin wata mace a waje kun fahimta to dole gaskiya ku zage ku zage damtse kun fahimta don ku je ku tattaro hankalin mata saboda a yi magani irin waɗannan matsatsalin na lesbian da suke faruwa a gari kuna ji ko maza kun san me yake kashe ku indomi da kwai su boga kai da sauran da abubuwan makulashe kuna ganin kamar burgewa ne wallahi ba burgewa ba ne abin da ya sa mata suke gudun kenan saboda ni mijina yanzu kun gani akwai irin safe food irin su ayaba ka irin dai kayan dai marmari haka idan kana yawance shi wallahi za ga abun ka haka ba wai za ka yi minti irin minti biyar ka fita ba a'a idan kana cin abubuwan nan ko wallahi ladabi da biyayya za ka gani a wurin matanka kai ko me kake so a rayuwa za a iya maka shi kun gane to ka gani dole ku nemi magani ku daina ciye-ciyen wa'annan abubuwan zaƙin in ba haka ba in ni in mijina ne yake minti goma minti sha biyar haka to